Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da arzikin sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Michael Kudisin ne ke dauke da shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. A cikin shirin tambaya da amsa da ke zuwa muku kowane mako muna karanto wasu daga cikin ɗimbin tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana ne tare da zakulo amsoshin su daidai gwargwadon iko. Yau a cikin shirin za mu ji musabbabin rikicin siyasar kasar Mali da kuma irin hoɓɓasar da kungiyar ECOWAS ko CDAO za ta iya yi ko kuma take yi don lalubo mafita da dai sauransu sai a kasance tare da mu. soma dalla tambayar mu ta farko a shirin wannan makon ta fito ne daga Husaini Abba Damban tare da Muhammad Musa Damban daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya suka ce ku tambaya mana masana harkar lafiya game da takunkumin rufe fuska watan face mask a turanci yaya alfanunsa a wajen kare lafiya da kuma jikin dan adam shin ko yana da illa kuma meye bambancin takunkumin da teloli ke ɗinkawa da kuma wanda ake sayarwa a kemis ko shagunan sayar da magani To a tattaunawarsa da wakilinmu na Bauchi a Najeriya, Dr. Yusuf Abdu ya amsa wannan tambayar. wato abin da muke kira face mask yana da alfanu kwarai da gaske. Sa wannan safan hanci din yana iya ba da wani mataki na kariya ba wai ɗari bisa ɗari ba ya danganta daga irin safan hancin da aka yi amfani da shi amma yana ɗaya daga cikin hanyar da bincike da kuma masana suka tabbatar cewa yana da muhimmanci kwarai da gaske kusan ma za a ce ya fi kowanne muhimmanci a dukkan matakan kariya da ake so mutum ya yi amfani da shi wajen kare kansa daga daukan wannan cuta na covid-19 masu tambayar kuma sun buƙaci ƙarin bayani akan batun illa idan ita face mask tana da illa shin akwai illa saboda sun ce akwai waɗanda sukan fuskanci matsalar numfashi idan sun saka to ta yiwu watakila wajen amfani da shi din ne ba a amfani da shi daidai amma shi in dai wannan face mask ɗin da muka sani ne wanda aka zayyana shi domin amfani wajen kariya daga cututtukan da aka iya ɗauka daga iska bai da illa wajen numfashi illa iyaka dai hukumar kiyaye lafiya na ƙasa na nan najeriya da kuma na ƙasan amurka duka sun ba da a jadawalin cewa yara 'yan ƙasa da shekara biyu ba za su iya amfani da shi ba sannan kuma wanda suka wuce shekara biyun ma akwai nasu na musamman wanda za su yi amfani da shi amma mutumin da ya manyanta amfani da wannan safan hanci ba shi da illa matukar an sa shi yadda ka'ida ya ce a yi amfani da shi din to sai kuma tambaya ta gaba suka ce akwai wani bambanci tsakanin shi ita wannan safa ta fuska da kuma wato irin wadda take zuwa daga wajen kwararru da kuma waɗanda teloli suke dinkawa a kasuwanni eh akwai bambanci saboda shi waɗanda yake zuwa daga kwararru akwai matata a ciki wanda a turanci ake ce da shi filta kuma baicin haka akwai wanda ake amfani da shi na musamman wanda ake ce da shi a turanci n95 wanda yake ba da kariya kashi 95 cikin 100 saboda haka ko na kwararrun ma ya kasu kashi biyu akwai shi wanda ake kira surgical face mask shine wanda zaka ga kusan kowa yake amfani da shi sai kuma shi wannan n95 wanda yake da kariya ta musamman to wanda teloli suke ɗinkawa abin da ake faɗa shine akwai ƙa'idoji da hukumar kiyaye cututtuka masu yaduwa ta ƙasa wato ncdc suka bayar cewa in an yi amfani da waɗannan ƙa'idodin irin a shi kyallen da za a yi amfani da shi da kuma wannan rubi ukun da za a yi to yana iya ba da kariya daidai kima amma ba za a ce zai kai ga irin wannan na musamman ɗin da jami'an lafiya suke amfani da shi ba abin da ba a so shine a ce mutum bayi da amfani baya amfani da shi kwata-kwata hatta wannan wanda teloli suke dinkawa yana da yana da mataki nasa na kariya da zai iya bayarwa dokta muna godiya da amsa waɗannan tambayoyi to madalla ni mana gode muna godiya kwarai da gaske dr yusuf abdumisau sai mu je ga tambayar da muka samu daga kaka alhaji bukar gursumar da masak daga jihar barna najeriya da baba ganasa nasabalte da ke jihar difa a jamhuriyar nijar so suke a musu bayani a game da musabbabin rikicin kasar mali shin wace irin rawa za a ce kungiyar ecowas ta taka wajen sulhunta wannan rikici to wakilin mu na da magaram a jamhuriyar niger ibrahim malam cillo ya mika wa dr dikko abdurrahman malami a jami'ar da magaram wannan tambayar shi kuma ya fara bayani kamar haka eh, shi wannan tashin hankali da ke eh, wakana a cikin ƙasar mali yanzu ya ɗauko asalin shi tun an 2012 kenan alif dubu da sha biyu a lokacin da an ka fara eh, zanci na rebellion tuareg da kasar mali don ka ta'addanci da kuma an ka eh, samu kaman wasu gungu-gungu na 'yan ta'adda wanda sun ka fara shigo a cikin kasar mali kenan kasa sai ta dan eh, samu matsala don ka an ka yi kudeta an ka yi kuma Eh, wasu election wanda ba su da kyau to ga lokacin nan ne eh, asalin rikicin mali ya fara tun da gwamnati ya fara rage karfi wajen kaman bin doka ko kuma kaman wajen eh, bin gaskiya to wannan duka abubuwan da sun fara shigowa cikin da sun wakana a mali ya kawo kaman rabuwar hankula 'yan siyasa a cikin ƙasar mali tunda ana ta kamar akwai wanda ke goyon bayan 'yan ta'adda da kuma wanda ke goyon bayan eh, 'yan tawaye eh, a cikin mali kuma akwai wanda ke rike gaskiya na wajen kamar doka ta ƙasa kinan mali ta fara ta rububu a kashi biyu don wannan abubuwa su ne sun ka kai kamar eh, sun kawo tasiri har an ka zo yanzu cikin lokacin ita islamic wanda an kai kariya a can wajen kasar iraq wanda kuma daga baya ya samu matsala har ya dawo a cikin nan sahel don duka wannan abubuwan da sun ka zo sai ita islamic ya samu karfi a cikin mali tunda ya iske kasa wadda bata da karfi har sun ka rike wani gungu wanda ake cewa kidal da wajen su mabuti da su tambaktu da gawo kaman eh, sun ka samu kaman wani yanki wanda bayya da cikin control kin kasar mali kamar su ake ta maha dalilan kamar wanda ya kawo wannan tashin hankalin da ke wakana a cikin mali Dr. ba ya cewa ba tawayen da aka rika yi da tsakankanin waɗansu kabilun ƙasar da kuma jagororin ƙasar mali da suke a bamako da wanda suke arewacin ƙasar eh, shine haddasa wata ila irin wannan baraka tawayen da an kai a mali shi yana da alaƙa da abubuwa da yawa fiske ana ta kama akwai hannun haron shi a ciki da wasu kasashe na duniya wanda ke son su sawo kawo tashin hankali a cikin wannan yanki na sahel to wannan tawaye dai na mali yanzu abinda ake tamaha wacewa kasar libi da an kai an bar mutane sun shigo da bindigogi kuma da sanin duka kasashe na sahel da sun ka zo an kai tattauna da su da a samu a samu kwanci hankali ba a samu ba an samu kwanci hankali wannan abu kuma sai kara kawo kuma eh, kamar wani matsaloli na rashin tsaro yau halin da ake ciki yanzu ku fassara rikicin kasar mali na yau wanda muke cikin shi abin da ya kamata mu gane guda ne abubuwa ne wanda ya kamata a danganta da irin kamar halin da mali take ciki kamar kasashen sahel gaba daya kamar ba iya cewa abu guda ne ya sashi akwai abubuwa da yawa saboda kasar mali ta zama kasa yau wadda ake tamaha kamar a gaba ana ita maza ta wacewa gaba daya shi kuma wannan yana ta da eh, abubuwa da na daya shine wannan harkar tsaro tsaro wannan da babu shi tunda yan mali su da kansu sun san da basu da eh, kariya ta gwamnati a cikin kasarsu na daya na biyu kuma akwai kuma cin hanci da rashuwa shine ake cewa movers governance da hauran shi tunda kamar yanzu kasan mali ta kai wani mataki yanzu wanda eh, a cikin kasan gungu guda ne yake ke tahiya da duka harkoki kuma ana tuhumar su da su alaka da kamar yan eh, masu safarin kwaya da masu duka dai abin da aka ce ma economic criminal kenan an ware wasu talakawa kenan talauci ya kai ma yan mali a wani matsayi wanda ba su iya hankuri kuma babban tsoro na yan mali yau shine mali za ta koma kamar somali wanda babu gwamnati babu doka babu tsaro a cikin ƙasa saboda mi saboda abubuwa wanda na gaya muku ecowas ko sai dawo ta shigo cikin wani rawa sosai tana kuma iya ta kokarin ta je kasar mali ta tura wakilanta kuma har shugabannin kasashen ma sun je kuna ganin za ta iya tasiri ta kawo masala a cikin wani al'amari kun san wannan abu na ecowas da sun kai ni kamar ina danganta shi da ake cewa kamar mutum ne bayan ya rasu sai a kirawo likita a ce shi mishi magani kenan bai da wata magani saboda mi saboda tun 2012 da muke cikin wannan haraka ta mali mu imani da lokacin nan kungiyoyi na afirka da ecowas da kuma kasashen turai ba su kawo gudunmuwa ba wanda ya kamata su kawo saboda a kawo kwanci hankali tun lokacin da an ka ce kidal baka shiga cikin kidal baka iya shiga cikin tabuktu baka iya shiga cikin gawo baka iya kama hanya daga nan nijar ka shiga a cikin mali cikin kwanci hankali ya kamata wa'annan kungiyoyi na ecowas kamar kungiya kamata ta ecowas ta ɗauki eh, tawaggata ta je a mali ta tsaya da su wa'ancan 'yan tawaye da kuma wa'ancan duka da gwamnati su sasanta su taimaka ma mali da ƙasa duk lokacin da gwamnati ya tashi yau bai da hanya ta tsaro ta ƙasa gaba ɗaya to wannan ƙasar kuma ba a yi tamaha kamar a ce a samu kwanciyar hankali a ciki kenan babu wani abu da za a iya tamaha wanda kamar mai tasiri wanda iko wasa ta yi a cikin mali saboda ni saboda wuta ce da gobara ce ta riga ta kare cin kasan kenan dole ne yanzu in ma akwai wata hanya wadda za a bi za a iya samun ta a cikin kasan mali ba a gaushe za ta ba kenan sun makara lalle ni ga gani na Eh, tun 2012 ne kamata a ce waɗannan kungiyoyi sun ba da himma sun ba da gudunmawa sun kawo taimako a ƙasar mali ba yanzu da wannan haraka ta ta yi kamari tunda lalle in kundi bi su kowa suke abin da suke gai da kuma su 'yan ƙasar mali wanda ke yau eh, tashin hankali kamar wannan m5 nan kamar su imam diko da suke gai sun ce su basu su ba da duka abin da ecowas ta kenan wani tashin hankali ne an ka ƙara budawa a wani wuri kamar wani yanki ne tsakanin yanzu wasu 'yan ƙasar mali da ecowas kuma su wannan shugabannin kasar da sun kaje ya kamata babban eh, kamar matsalar da ya kamata su samu su magance shine su tattauna da shi shugaban kasa tunda abin da ake tamaha gwamnati ne kuma ni ina gani da kullun da babban murya duka kasa ta duniya akwai wani lokaci da za ta samu kama tangarɗa wajen tahiyar ta tsarin mulkinta to ba kumya ne ba a tsaya a gyara kamar kun ɗauki kasashe kamar su france kamar kasashe su etats-unis su kasashe su canada duk sun samu wannan eh, abin da ake ce ma episode douloureux cikin istuwarkin su cikin tarihin su duk sun tsaya sun gyara kuma yanzu da sun ka gyara demokrasikin su kamar abu ne wanda ya wakana wanda bai da kyau kuma daga baya ya zama kamar mai kyau kama an ce rashin dalili ma an ce dalili ne kenan wannan shugaban nan shugaban kasashe na ecowas ah, abin da ya kamata su yi ba su yi su kare gwamnatin mali ba kamar su nuna cewa kamar demokrasi ce lallai demokrasi ce an ce demokrasi ina ganin kamar lalle akwai demokrasi in babu tsaro babu babu babu bin gaskiya babu kyakkyawan jagoranci ba a zancen demokrasi demokrasi yana zaucin lokacin demokrasi lokacin da dan kasa yake jin daɗi a cikin kasar shi ya hota ya shiga lokacin da yake kwana ya tashi lafiya ko kuma yana da bai da lafiya ya je likita a bashi magani ko kuma yana ya kare karatu a bashi aiki ko kuma wani abu ya same shi na wajen doka a ba shi hakkin shi na dan kasa to duka wannan abubuwan lokacin da sun samu matsala a cikin kasa ba a zancen demokrasi to yanzu a mali ai babu zancen demokrasi tunda ko zaɓe za a yi a mali akwai yankin da ba a iya zaɓe. A la da Ali Farka Ture daga ƙasar Mali da wannan waka mai taken karawo. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sai wannan tambayar da za mu karkar shirin da ita ta fito ne daga Dauda bin Affan unguwar Jaji Fatiskum a jihar Yoben, Najeriya. yana so ne ya san bambancin karin magana da kuma habaici da masalan magana kuma kamar karin magana akwai sabo ne ko dai na tumfil asal ne ake amfani da shi har yanzu to a game da wannan tambayar wakilinmu na kano a najeriya abubakar abdulkadir dan gambo ya mika wa dr abdullahi garba imam tudun wuzirci malami a kwalejin nazarin harkokin shari'a ta aminu kano watan legal wannan tambayar kuma ya fara bayani ne kamar haka karin magana da kuma ah, habaici da su ah, salon magana din duk da wasu abubuwan da suka kunshi wato misali ah, azancin magana na hausa to amma idan aka yi magana karin magana ana nufin musamman ma kamar yadda nakan yi koyaushe wato profesa allah ya kara masa lafiya wato profesa abdulgadir dan gamba allah ya kara masa lafiya ya fassara ita karin magana da matsayin cewa wata dabara ce ta dunkule magana mai yawa a cikin wasu 'yan kalmomi kaɗan kuma da suke kunshe da hikima to kaga wannan kenan fassara kenan dangane da karin magana kuma ni mana kan yi magana cewa wato karin magana wani lafazi ne wanda ya kunshi wato misali hikima wanda yake kuma da ma'anoni iri biyu akwai ma'ana bayananniya akwai kuma ma'ana wacce take boyayya to amma dai mafi yawa bayyanan a boyayyen ma'anar ita ce eh ita ce abin lura domin abu ne na hikima yawa to idan ku muka yi maganar habaici wato habaici ana maganar kamar yi da mutum ne yi da mutum ne a cikin magana wato a yi da mutum amma a cikin magana kuma a ɓoye yau ya gane ba sai dai wanda ya san shi yau ya san da shi ake wanda kuma ya san waye ma shi ma zai iya sani shi ake kira guga zana wasu suna da abinci akan iya kiran su guga zana da shi ne guga zana da habaici da guga zana duk abu daya ne wasu suna kuma da alaka gwagwaba da zambo sai dai shi zambo ya ɗara habaici saboda shi ya yi tsanani wani lokacin zaka ga kamar akwai zage-zage ko eh, a ciki ko kuma bayyana sifa ta mutum a muzanta shi ko a sifanta mutum da dabba ko da kwaro ko da wani abu hmm. to shi ya fi tsanani amma dai zaka ga wani lokacin da zambo da abaici yana da rikitarwa ma ba kowa da ya fi gani ke bambancewa ba yauwa sai dai shi habaici zaka ji ana cewa wani ko kamar kaza ko kai kaza haka misali sai a boye gagan aka ce wane ga su wane an zauna an naɗe a kan titi an naɗe uwa doka wayan a cika ji kaga ba za ka cika ji ba sai dai ka ci kwaɗi to kaga wane ai ba a bayyana dalla wanda zai ce da shi ake amma kamar misali kamar a ce tun ina zuru na samu labari na ji kaka da mai kunnuwan jakai kana kaka da dan dunkulan magi to kaga anan gurin ai kunnuwan jakai da kuma dan dunkulan magi ai kaga an tsananta to to kaga sabbanta asibiti wani salon magana fa to shi kuma salon magana wato wata dabara ce ta hada kalmomi wato misali saututtuka iri daya ko kuma kalmomi iri daya wato misali masu kama da juna a sarƙafa su ai ta maimaita su wanda ba kowa ne zai iya ba sai wanda ya zama misali wanda ya kware a cikin harshe kamar yadda kafiya ke eh, to amma shi kamar gugun ai shi ita kuma shi ake shi kuma shi ake cewa karangiya ko kuma gagara gwari ah. wato kalmomi ne masu kama da juna sai a haɗa su guri guda turmi ture kura kura ture ba da lasu kai jan mutumin nan ka dauki jan sandan can yawa kai jan mutumin can ka dauki jan sandan can ka doki ka kori jar akuya can mai cin dawa ta gabar da gonar jatau ai kaga wannan gagar gwari ne shi gwari da ma yaushe ma magana ta samu balantan haɗar ƙara haɗa irin waɗanda to shi ne su irin wasu turmi turai kura kura turai turmi da sauransu to wannan shi ne ah, salon magana kuma mai tambayar yana cewar eh, shin ita karin maganar akwai sababbi ne ko ko ana tun azal ne ake amfani da su har yanzu to ai ba zai yi batun da mutane ma in ka duba su canjawa ake ko ba gaskiya ba wato yanayi na zamani ko kuma na al'ada ko kuma cuɗanya da wasu baƙin al'adu ko da baƙin eh, al'umma yana kawo eh, canjin karin magana ai ba ai duniyar ba a zaune take kawai ba misali waɗanda suke Allah ya musu rasuwa wajen shekaru ɗari da suka wuce in suka zo suka ga duniyar sun san irin ce kaga dole ta canja to shi makarin magana abu ne mai rai wanda yake cancanjawa sakamakon canjin al'ada addini zuwan addini ko kuma zuwan ya sunansa zuwan cuɗanya da sababbin abubuwa ko kuma kirkire kirkiren abubuwa na ci gaba yana kokarin magana misali shi yasa ake son ma'aikatar maganganu kamar irin na zamani waɗanda da babu su to amma zamani sai ka ga ya kawo su yanzu misali kamar a ce wai karo ce take cewa ai ni na ga dil wai karuwa a kabari kaga dil to ina ba ce ba ba ko bacci ma kalbace wato wai ita ta ga zagirin abun kenan eh, da zance aka gane mai kalamun Hausa zance guda dan ka yayyo rasa da harshe kibiya ta so take yin nisa da To a gaida Husaini Danko da fatan kun mai tambaya ya gamsu. Kuma iya shirin kenan a yau. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman injiniya Hassan Alhassan abokin ku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.